Watanni biyu bayan kaddamar da makarantar haɗin gwiwa yanzu haka ɗaliban da ke karatu a makarantar waɗanda suka fito daga cikin ƙasashe biyu na tarayyar Najeriya da na jamhuriyar Nijar na ɗaukar karatunsa a cikin tsanaki. Gwamnatin jihar Kano ce a ƙarƙashin jagorancin Dr. Musa Rabiu Kwankwaso haɗin gwiwa da ofishin ministan ilimin jamhuriyar Nijar suka rattaba hannu kan samar da wannan makaranta mai ɗalibai 200 da ƙasashen biyu a matsayin gwaji, inda harshen Faransanci da na yaren Ingilishi ke zama yarurrukan da za a koyar a wannan makaranta. To koya ɗaliban suke ciki 'yan watanni kalilan bayan fara ɗaukar karatunsu? Eh, Jama'afel Nuruddin Muhammad ana koya mana karatun sha Allahu muna ganiya bakin gwargwado. Tun ba muke ran. kuma ana koya mana karatu daidai bakin gwargwado kuma muna ganewa sosai da me da me ake koya muku ne a parent ne kawai ake koya mana su kuma ana koya musu english yanzu dai in allah yadda in kusa mu hutu nan da wata daya jama'a fiye Safiyar Kano. Wata tawaga a ƙarshen jagorancin kwamishiniyar kula da rayuwar mata da walwalar jama'a ta jihar Kano Dr. Binta Jibril ta kai ziyara ga makarantar domin gane wa idan ta halin da yaran suke ciki tare da duba inda aka kwana akan alƙawulla wanne kasashen biyu suka ɗauka tun bayan fara ɗaukar karatun. Ababen da kwamishiniyar ta gane wa idan ta a cewarta sun ƙayatar da ita. Dama Najeriya da Nijar mutane ɗaya ne. Tarihi ne wato ya zo ya bambanta mu. saboda haka wannan abin da aka shigo da shi na farko zai ƙara kara dankon zumunci zai kawo fahimtar juna sannan kuma waɗannan yara da allah ya ba su wannan dama wato an daɗa buɗa musu dama ta wato samun ci gaba a rayuwa wanda ya iya turanci ya iya faransanci ya samu ilimi mai inganci babu inda ba zai iya shiga ya nemi aiki ba wannan shine abin da muke fata kuma alhamdulillahi na ji daɗin ganin su ga yara suna cikin walwala suna cikin farin ciki kuma suna cuɗanya da juna kuma suna yaren juna kaga wannan lallai an samu karuwar fahimtar juna a cikin nan waje ko da yake makarantar na da sauran ayyuka a gabanta wanne ya kamata a kammala dangance da sauran shafe-shafen azuzuwan ɗaukar karatu hakan da wutar lantarki dan kwangilar da aka baiwa wannan kwangila ya ƙara jaddada alƙawalinsa na kammala aikin karnan zuwa ƙarshen watan disamba na wannan shekara alhaji Adamu Dan Madawa shine dan kwangilar da aka ba wannan aiki na gina wannan makaranta ta haɗin gwiwa tsakankanin jihar Kano da jamhuriyar Nijar. Ai duk kun gani gabaki daya a cikin kashi ɗari mun yi kashi casa'in da biyar watakila kashi biyar ya rage mana kuma kuma ga mana a kai muna yi insha Allah nan da sati biyu eh, ba ma sa ran ma mu kai karshen watan Disamba insha Allah aiki ba zai kai wannan lokacin ba insha Allah nan da sati biyu wannan guri za mu ba ainihin wanda suka ba mu wannan amana makullansu. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.